hanya wuce malam amma da hanya a ɗan gisa dubu kamar su zauna ka'idar ne idan ka wuce gaban yan jarida sai ya zauna wai a zauna mutane fara ta bisa umarnin wannan bauchi idan liman yana kusa sai fita tare da haka, ina liman الله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد جماعه ويا من صلاتي ومن يولنا الله سبحانه وتعالى

ونغفر لك وارحم بنا ليغفر لك اللهم لك ونحمدك وما ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم ويسألك اللهم نسألك مزيدا من نصر من الله وبركاته وبشر الأمة نصر الله عليك ربنا هب لنا من أبوابنا ذريتنا قوة عين لنا الذي عليك من الصلاة والدعاء jamu duwai dan muhammadu gwamna mr burote allah kara maka lafiya zinariya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Da girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad karan bauchi da gaban katago da shugaban majalisar dokoki ta jihar bauchi rai mamadu abubakar wa suleiman dan galadiman ningi shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi kwamandan yaƙi alhaji hamza boshe akuyam sun turakin akuyam ce ƙasar harɗawa da shugaban wannan kamfen na ku kaura dubu biyu da ashirin da uku da izinin allah alhaji faruk mustapha mai girma yan bambanci alhaji lawal muhammad kirfi kuma hakimin kirfi mai girma gwamna ya taho da mahimman mutane a wannan fada taka za mu iya faɗan da muka iya hango su da izinin allah a gefen shi shugaban wannan kamfanin akwai dattijo alhaji ibrahim adamu banan bauchi alhaji ibrahim gumba banan bauchi yana wannan waje kuma ɗane a wannan gida a gefensa akwai sarkin mai martaba sarkin bauchi alhaji garba ɗahiru kuma sanata na gobe da izinin allah a gefensa na tabbata ba bago ba ne a wannan gida don da fadar ba ta zama sabuwa ba watakila da baka gane shi ba kwamishinan ƙananan hukumomi magajin garin ne a gefensa baba isa ɗan isan duguri shi ne a wannan waje a gefensa aminin mai girma gwamna alhaji abu sale shi ne a wannan waje a gefensa kwaɗa ne ɗan majalisa mai gidan gado na alƙaleri shi ma yana wannan waje sai mai kokara na kauran bauchi alhaji shitu zaki tsohon shugaban karamar hukumar alkalari alhaji yusuf kigan da abdullahi mai auduga da jama'a da dan amurkan alkalari to ta wannan gefe akwai shugaban karamar hukuma da mataimakin shugaban ma'aikatan gidan gwamnati alhaji bashir yawo a gefensa akwai sanata muhammadu bello aminin mai girma gwamna gefensa mai girma gwamna masoyin ka yake tahowa daga fasaskun din nan alhaji taila ko ina da shi ake zuwa kuma yana tafiya mana da ruwan sha a gefensa akwai ciroman duguri sai alhaji bala gidado sai abokin gwamna yau ya sauka daga ingila ya biyo mai girma gwamna alhaji muhammadu kabir sai ladan yari sai mutum gida da shi ma yana wani da sauran waɗanda ba mu iya ganin su ba dan majalisar sarki dogare mutanen fada ko kuka sarki sarki ya yi ku yan jami'an tsaro yan jarida sauran mutane assalamu alaikum da girma bai na tabbata yau kana jin daɗi amma ina jin akwai sauran aiki a wannan kasar wanda gwamna da yi badan na ga ka sa alkyabba ka san sarki ga ya sa bakar alkyabba to akwai sauran aiki to mai girma magana ka san irin wayannan fada da suka fito daga bauchi a aminanka ne yan uwanka ne za ka ce masa don akwai aiki a gabanmu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم mai girma shugaban majalisar dokoki na jihar bauchi kuma shugaban gabayar dukkan majalisu na najeriya right honorable uh, abubakar wa suleiman da sauran 'yan majalisu da suke mai girma shugaban jam'iyya na pdp alhaji hamda goshi kuma kuna mai girma director general na wannan campaign yayan mu goyon bana sanata adamu gumba da kuma mai jiran gado na sanata sanankin bauchi kwamishinoni da suke nan mai girma wan bauchi kuma a kasan kirbi da 'yan sa da dagatai manya-manyan jami'an gwamnati abokanmu kwamishinoni advisors da kuma 'yan jarida jami'an tsaro al'umman kasar kifi assalamu alaikum sore shugaban karamar hukuma na kasarkinmu muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan gida mai tarihi kuma mai albarka gidan ɗaya daga cikin masu naɗa mai martaba sarkin bauchi kuma da sabon hakimi da izinin allah kuma da sabon fada wannan sabantakan ya yi ya isa bakin alkebar na ba nuna cewa akwai zama abin da ya rage ba sai dai abin da ya rage na al'umma wanda mu ma abin da ya kawo mu kira mai girma muna ba ka haƙuri da kai da 'yan majalisa da daga te tun sai ke kiran mu mun zagaya ne da ƙasar gwana muka shigo da ƙasar ka ta gaba don mu ga al'umma tun da ba za mu iya isan ta nan ba hanya da ya tukunne da aka fara ta inda a ce an yi nisa ma da kagan mu fito ta nan ɗaya gaba ɗin ne muna tafi tare da 'yan takara na pdp da shugabanmu na pdp da duk sauran makarraban gwamnati don mu zo nan ita ce karamar hukuma na sha tara da muke zagayawa muke neman alfarma a wajen ku masu ƙasa iyayenmu musamman ma ni a matsayina na dan hakimi wanda wannan gina akwai dangantaka mai kwari tsakanin babana da naka to mun fara ayyuka iri-iri wasu mun cimma gashi wasu kuma tukunna kuma lokaci ya kare kakan zaɓe ya sake zagayowa shi yasa muke neman alfarma ƙara mana wani wa'adi na shekara hudu da ne da 'yan majalisu da muke aiki da su a abuja musamman ma ɗanka wanda zai tsaya insha allahu wato ɗan majalisa na jiha kuma sauran manya-manyan 'yan takara tun daga kan shugaban kasa wazirin adama wanda muke kyautar zaton zai zama shugaban kasa ya ci gaba da mana aiki kuma a matsayinsa na dan mu na arewa maso gabas da kuma salon kebauci wanda gidanku ne dan ku ne ka san shi wanda yake neman sanata kuma shi ma muna nema masa alfarma da ɗaya daga cikin ɗanka wanda mu alƙalari muka muku zumunta muka bar shi ya tsaya a matsayin an majalisar tarayya to san raya rage naku da mu dai mun gan shi mun yi na'am da kirkinsa da dacewansa da kuma karbuwa a wajen al'umma da yake da shi shi ya sa muke gabatar da shi a matsayin ɗan majalisar tarayya wanda za su yi aiki da salanki da shugaban ƙasa su zaƙulo mana haƙoƙinmu da suke haruja. don mu zo mu da aiki ka san hanyar kama da ake a ƙasar nan daga gwamnatin tarayya ne wanda ni kaɗai na je na nemo babu ɗan majalisa idan da ɗan majalisa da ba sai na yi ba kuma ka san muna so mu haɗa watakila ba da tubule mu sake haɗa su can ta ɗewu don ƙasan ya buɗe don muna buƙatar ma'aikata wanda za su zo ba tare da ragwanta ko ƙasa a gwiwar su maka aiki wannan na faɗi na san wajen su yan jami'u za su zo su ma kuma a matsayin ku na iyayen ƙasa za ku ga kowa kuma na ba ku izini da dama ku ga kowa amma ku san naku ku san na gida ku san da mai kama ake kota kuma mun fara kun gani ga zaizayen ruwa a cikin garin kirfi tana ɗaya daga cikin garuruwa da maka ware wanda za a yi gyara insha Allah ba za ku sake samun ambaliyar ruwa a cikin da ku da mutanen gwaram a bauchi ta tsakiya da gwalolo a bauchi ta arewa muna hakan ne saboda adalci mun san sarkin ba da raina harara na cewa ga garinmu ba da rama tana da zaizayar ruwa haka sarkin gwaram haka ma garinmu duguri amma muna ɗan jejjefa ayyukan ne saboda dambo in yi yawa ba jirmai saboda adalci da ganin kowane bangare suna son mu gama kowane bangare to muna neman lokaci mai wayannan ayyuka saboda kada su katse in an kawo ɓata gari wayanda su bakin haure ne watakila jayin hujja ne abinda suke ne so shi ne mulki su cimma abinda suke so mu kuwa mun san mutuncinku mun san kimanku mun san amfanin mu nan dai kirbi ma ƙasa ne na maman da ta haife ni saboda haka in ban gyara ba na zama ba ɗa ba ke shi yasa da kirfi da alƙalai sun zama gida kuma dole abin da za mu yi za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun cire kitse a wuta musamman ma ba taɓa samun gwamna daga wannan sashe na jihar bauchi wato na zama karan gwajin dami na yadda ake jagoranci gefe da gefe insha Allah ina fata ban ba ku kunya ba abin da na yi na gina makarantu da asibitoci da hanyoyi da kyautatawa na tallafi da gina gidajen hakimai da dagatai wanda muke yi don mu nuna mu ɗaya ne mun san inda muka fito mun san abin da muke bukata insha Allah kuma ba za mu ba ku kunya ba in aka sama mana aka zaɓi pdp daga sama har ƙasa a gaskiya za mu samu lokaci mai kyau daga gwamnatin tarayya kuma muna godiya muna daɗaɓa da haƙuri tun safe ake jiran mu ba wani wulaƙanci ba ne ko kuma sanin rashin kiman ku ba sai dai don muna so mu ga ƙasar mun gode allah ba zumunci allah ƙara albarka muna fata wannan alfarma za a mana a gawa mutane al'umman kirbi cewa muna neman alfarma mu kara shekara hudu kuma a samu mana wakilai na habusha da na jihar bauchi mun gode assalamu alaikum kai sai ka ba da rantana dan sarki muhammadu gwamnan talakawa gwamnan digon wani gwamna yanzu ya nuna gwamnan jihar bauchi ƙaunar bauchi da gaban katagun ya isar da sako kuma na tabbata hakimi ya ji abin da gwamna ya ce kuma gwamna duk wanda allah ya bai ya zama mai zaben sarki ba a bai wanda baya rike amana na tabbata hakimi zai rike amanar ka ya rike amanar mai martaba daman yana rikewa to kafin je da shi wanda na ga 'yarsu kuma mai kaman maza wanda ba ta baiwa gwamna kunya ba da ya tura ta ta zama national human leader ta kasa deputy national human leader ta kasa domin in ta turanci akan ce to ai daman gwamnan bauchi da ya turo ta ka san shi ko a turanci ko turan ingila zai bashi hajiya hajiyar wanka gwamna yana gode miki da mutanen kirki don su kike wakilta to mai girma yan bari na faɗa wa gwamna ka sa baƙin rawani da baƙar alkyabba abin da ya sa ka sa duk ƙananan rakwanonin da suke bauchi babu wanda take da damuwa irin wannan ƙaramar hukuma kuma na ta gwamna a shekara hudun nan yayi yayi amma ne yana nuna maka ba akwai saura na ka shi daɗe gwamna ko da ce ko bai ba abin da ya yi shi ne nuna maka har yanzu kinsu akwai bukata domin akwai koguna a hanyoyin wannan garuruwa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 ga Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan lokaci da farko da girma gwamnan jihar bauchi distinguished senator bala abdulkadir muhammad ah, mai girma da izininka ina neman alfarma domin biyayya da dukkan matakan gaisuwa muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana kuma ba mu dama domin yin maraba da mai girma gwamnan jihar mu ta Bauchi distinguish Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi tare da tawagarsa zuwa kasar kirki da wannan zaune namu masu albarka mai girma gwamna muna maka barka da zuwa wannan fada zaun Bauchi da kuma karamar hukumar kirki haka kuma a wannan rana muhimmiya ce a gare mu ga jama'ar kasar kiri ga baki daya babba da yawo kasancewa yau masoyinsu mai ƙaunarsu mai jin kukansu ko mai adalci wa jama'arsa ya kasance tare da su alal hakika wannan ziyara da mai girma gwamna ya kawo wannan ƙasa babban abin farin ciki ne da alfahari a gare ni ni kaina na kasancewar ita ce ta farko tun lokacin da mai girma ya ba da umarnin naɗa ni sarautar wamban bauchi hake mai girma ina godiya mai girma gwamna kasancewar wannan ziyara da ka kawo karamar hukumar kirfi ziyara ce ta saduwa da Jama'a domin neman goyon baya zaben da ke tafe kwanaki kaɗan masu zuwa ina mai ba ka tabbaci cewa ah, jama'ar kasar kifi suna nan tare da kai ɗari bisa ɗari saboda mahimmiyar aikin alheri na ci gaba da aiwatar da ci gaba da kake aiwatarwa a wannan karamar hukuma muna godiya mai girma gwamna bisa kyakkyawan tsari na adalci wajen tafiyar da shugabancin al'umma a dukkan fannin rayuwa da tattalin arzikin ƙasa a faɗin wannan karamar hukuma da kuma jihar bauchi baki da na tabbata adalci ne na mai girma gwamna kasancewa na yanzu a nan wurin da wannan nawari da wannan rawani na kaina a wannan farfajiya adalci mai gwamna gwamna adalci mai girma gwamna cikin ayyukan adalci da mai girma gwamna ya aiwatar a kasar kirfe sun shafi fannonin kiwon lafiya musamman lafiyar mata da ƙananan yara sashen ilimin boko da na addini bunƙasa harkar noma da kiwo da samar da tsaftataccen ruwan sha kuma an samar da ayyukan yi da koyar da sana'o'i wa mata da matasa da gina hanyoyin karkara domin bunƙasa tattalin arzikin jama'ar mu mai gwamna ta fannin kiwon lafiya ka ɗaga mana darajar ƙananan asibitocin lafiya a matakin farko a matakin asibiti wato Potash hospital a garin ruwan bara ɗayu da kuma iya muna godiya da girma gwamna ta kuma gina mana sabon asibitin kulawa da lafiya a matakin farko wato psc a garin badara da girma gwamna ya gyara mana babban asibitin kirki ya kuma gyara asibitocin kulawa da lafiya a matakin farko wato psc da suke garin beni ba tugule shangu da kuma guyaba ta mai ilimi a mai girma gwamna ya gina mana sabbin azuzuwa guda biyu a makarantun firamare da ke balankanawa kure da suke gundumar shango akwai gadda wasu da tamburo a gunduman beni filtun a gunduman wanka sannan kuma da central primary school da yake cikin garin kirfi mai girma gwamna ya sabunta mana wato renovation na jss kirfi da jss badara sannan kuma mai girma gwamna ya sabunta mana firamare guda goma sha uku a duk a fadin cikin karamar hukumar kirfi mai girma gwamna bai tsaya nan ba sun da ya gina mana toilet toilet a primary school a garin bage da shirkoli dukansu a cikin gundumar kirfi an tona bohol don jin daɗin yaran mu don kasu shi na shi neman ruwa mai girma goma ya tona musu bohol a garin baɗaki da kungin fulani a dukansu a gundumar bene mai girma goma a cikin shirinka na inganta rayuwar al'umma wato kip gaura economic al'umman kasar kefi mun amfana da kayayyakin sana'o'i daban-daban na fiye da kuɗi naira miliyan dubu ɗari uku wannan tallafi ya taimaka mana ainihin wajen inganta tattalin arzikinmu muna godiya ubangiji allah ya saka maka da da girma gwamna ba zan manta da irin gagarumin tallafi da gudumawa da ka da gudunmawa da gwamnatin ka ta bayar wa mutanen da ambaliyar ruwa ya shafa a wannan karamar hukuma bisa ga umarninka hukumar agajin gaggawa ta jiya a ƙarƙashin shagorancin abin marafan bauchi ta zo nan karamar hukumar kirki da tallafi mai yawa sau uku ana kawo tallafi saboda adalci mai girma gwamna so uku sau uku ana kawo tallafi lokuta daban-daban ba lokaci guda ɗaya ba ana kawo tallafi wa al'umma kasar nan domin jin daɗin su ubangiji wa Allah ya saka maka da yi ne yawa da girma gwamna kamar yadda ka faɗa aiki kan ya rai nisan da girma gomma daga kirɓe zuwa gobe zuwa gobe abba yana nan yana ta gudana da girma gwamna kamar yadda ka faɗa muna da labarin irin namijin kokari da jajircewa da kai a abuja wajen ganin an ba da wannan aikin na hanya babu shakka kundin tarihin karamar hukumar fifi ba zai manta da mai girma gwamna ba saboda shi ne gwamna na farko da ya ɗari babban damuwarmu kuma ya jajirce wajen ganin mu fita daga cikin lungu da muke ciki ubangiji allah ya saka maka da mai girma gwamna za mu ci gwada yin maka addu'a da fatan nasara a dukkan al'amuranka da ka a gaba na rayuwa a tarihin jihar bauchi ba a taɓa samun gwamnati da take kulawa da jin daɗin jama'a a jama'ar ta ba musamman mu shugabannin al'umma a irin ta mai girma ga wurin bauchi mu hakimai gwamna kayi mana gidaje a duk faɗin wannan jihar sannan ka ba mu motocin hawa irin na zamani domin tafiyar da ayyukanmu cikin sauƙi da nasara da kuma jin daɗinmu da na iyalanmu wannan fada da muke ciki a zaune jama'a duk kun gani shaida ne a gare ni a cikin adalci da mai girma gwamna mai girma gwamna muna godiya muna godiya Allah ya saka maka da alheri mai girma gwamna muna ƙara maka godiya da roƙon Allah subhanahu wata ya wuce maka gaba ya kuma baka sukuni na na da ƙarasa dukkan ayyukan da ka faro na ci gaban karamar hukumar kirki da jihar wasu baki daya kafin in ƙara wannan jawabi nawa ina mai neman alfama a wurin mai girma gwamna domin in ga kukan jama'ar mu a gaba gare ka wannan kankan damu kuwa kafin ma a ce na faɗa wa mai girma goma mai girma cikin jawabin sa ya faɗa shi wato shi ne haɗa garin tubule da garin bara a mai girma goma muna godiya ubangiji allah ya saka maka da alheri wannan hanya idan aka yi ta za ta inganta tattalin arzikin a ƙasar mutanen bara da mutanen tubule gabaki ɗaya jama'an tubule suna cikin wahala na hanya na kodayaushe sukan samu matsala da damuwa ba su shiga ita waje ba Ah, mai girma gwamna mun ji daɗi da ka ambaci wannan ubangiji Allah ya saka maka da alheri da labarin nasa mai girma na gwamnatin ka ah, da ka ah, gwamnatin da ka gada ta faro wani aikin hanya daga kamfanin kutare can cikin kasar Gajiya kenan wannan hanya za ta zo har garin goya ba tsawon ta ya kai kilomita 20 zuwa 25 akalla kuma an yi hanyar nan zuwa kilomita 10 daga kamfanin kutare zuwa garin kuri a cikin da karamar hukumar ganjuwa muna roƙon da girma gwamna ita ma wannan hanya ya duba kasancewar ita garin ba tana hayin goge na sai an tsallake koguna guda uku to samun hanya ta can in aka zuwa kogi zuwa a kamfanin mutane shi ma insha Allah zai farfaɗo da tattalin arzikinsu kuma kamar hukumar kirfi ta ma za ta ci gaba da girma gwamna muna roƙo a taimaka mana da lokacin da aka yi gwamnan sakandare su kirfi a gudun ce to amma na ta yi tafiya za ka da ita a ta je ka dawo to muna roƙo mai girma gwamna cikin kunci Allah ya taimaka mana a yi nema da ita jeka ka a nema ita ta kwana a sannan kuma a gan muna roƙo mai girma gwamna a cikin high institutions din nan da ake dan ba wasu wasu kuma muna roƙo a kawo na wata high institution nan wanda zai tara wanda jama'a domin tattalin arzikin mai inganta zai yi amfani da wannan dama in kara godiya mai girma gwamna a madadin ni kaina a da kuma zuriyar gidan marigayi ladan ladan bambai ladan da wannan da ta yi mana na ba da umarnin naɗani a matsayin gwamnan bauchi hakimin ƙasar kirki ina godiya mai girma gwamna a ƙarshe ina miƙa godiya da dukkan waɗanda suka taho da tare da mai girma gwamna cikin wannan tawaga ta a wannan garmar ah, hukuma kuma cikin wannan masarauta allah ya sa a yi taron lafiya ah, mai girma gwamna ah, kamar yadda ka sani ne jama'ar kasar kirki suna tare da kai ɗari bisa ɗari akwai wasu ƙungiyoyi hudu ko biyar ko shida wanda suka zo suka same suka ce miƙa a sakon zuwa ga mai girma gwamnan da harzoci a su in gaya maka allah ya kai mu ranar biki insha allah abu za su mai daga ƙarshe allah ya kai mai girma a gidan lafiya allah ya ba da sa'an da nasara abin da aka yi Allah ya taimaki da girma Allah ya taimaki jihar Bauchi Allah ya taimaki alhamdulillah Tsohon dai bai girma gwamna ya gode da izinin wan bamboci idan liman yana nan ya sake rufe mana wannan taro da addu'a domin gwamna zai yi gaba.